Hello? الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أعذنا بعزتك القديم آمين. اللهم ألبسنا لباس البهجة آمين. اللهم ألبسنا لباس التقوى اللهم اجعل نور تقواك في قلوبنا واهدنا بهديك إلى صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله أنا رب العالمين دائما من ce nasihar mu ta yau za mu shiga game da hukuncin aure ne kamar yadda muka koyo nasiha dukka dai game da hakkin mace akan mijinta da kuma hakkin miji akan matarsa da kuma yadda ya kamata magidanta su zamo da kuma mun kwadaitar game da ayi auren to saboda haka darasin daga yau abin da ya gaba za mu yi magana game da abin da ya shafi aure saki sakin da ke ana kome ciki da wanda ba a kome ciki da zihari shi ne mutum ya kamanta mata da uwarshi ta fuskar rantsuwa da ila'i ila'i shi ne mutum irantse da sunar da zai fusaci iyalinsa bar sunan fushi da li'ani shine mutum ya haramtar da ciki da matarsa take da shi ne la'anta sai kuma zobe sai kuma goron nono sai abin da babin ya kunta to waɗanda maganganu da na yi zan sake maimaita su kalimar annikahu ma'anarsa shigan abu cikin abu lugarsa a larabci to amma malaman shari'a sun ɗauke ta istilahi tsakaninsu nikahi shine ne yardaddeniya da za a yi don ɗaurin aure tsakanin wani da wanke bisa sadaki kaza jama'a su shaida to shi ne ake kira nikah ba ta kammala sai in an samu dukuli ba ta kammala sai an samu dukuli an samu mai so an samu wacce ake so an samu sadaki an samu wali to sai ne sai ke du sai kuma dukuri sannan tukunna to babu kwantar din ya kammala ko da komai ya zauna to wannan ke ake cewa annika ya tabbata aure sai kuma kalmar nan da muke ce da shi a talak aluga shine ka saki abu ya tafi kamar a ce ya ne na cikin dabaibayi ta cire dabaibayin raƙumin ya tafi ko ne ne ke karkashin ɗauri ka kunce ita ji sunansa ka sake shi ya tafi ya tsuntsuwar ka ne a hannunka sai ka sake ita fi to shi ne malaman sai suka ɗauke shi suka sanya shi sunan warwarewar wannan yarjejeniyar nan da aka yi bisa ga na ɗaurin aure na farkon nan in aka ce zai wurare da menene in ka ce mata na sake shi to ta saku to sarki din nan to shi ma sun kauri kashi kashi kashi akwai sarki zahiri akwai sarki batini wanda sai an tambayi mijin kuma zai bayyana cewa ina nufin na sarki ne akwai saki ɗaya wanda yake matsayin saki uku to duk dai za ta zo a cikin babin sai kuma raja'ati wato kome kome din nan idan ka saki matar ka saki ɗaya ne to za ta maka idda ka sani kafin iddan nan ya kare in ka ce na mai da ke to ana son ka samu shaidu biyu akalla don a tabbatar da cewa ka mai da matar kaɗan to in aka samu waliyin da kai kanka ko da mutum guda da kuka zo shi ya tabbata ka to na zo ne in mai da matata na mai da ita shi ne asalin ma shari'a ake ba da ƙarfi mata in an sake ta sake guda ko sake na biyu ta yi iddan a gidan mijin don iya ya huce sai iko man tsakanin su ba wanda ya sani sai dai ya san sa ya warware guda sai ya igiyoyi kaza shi ya sani ita ta sani ina ga an gane kai wannan saki daya ana kiransa saki mai komi saki na biyu ana kiransa saki mai komi saki uku ana kiransa saki manisanciya ma'ana tsakaninka da ita yayi nisa da kai da ita wani miji ya shiga in ba ta wani aure ba ta zama halwarinka sai kuma jihari kalimar jihari shi ne kamar mutum ya ce nan gaba in kika kwanta bayana awa ta ce ta kwanta bayana ko kuma mutum ya ce nan gaba in na ji daɗi da hannunki na dama kamar na tsanci hannun mama na yin, wato sauran jikin kiɗin din ba komi amma hannunki na dama ɗin haram ne a gona ko kuma sauran jikin ka halin ne kafan ki ka na haram to in ga mutum yi wannan togo ɗin, ka rantsa ta wannan fuska ka kamanta ko da uwa ko da wace ce wace take haram ɗinka wannan da ke yi a ya hana tsakanin su baya auruwa to matan nan ba ta zama halil a gunka sai ka yi azumi na wata biyu a jere ko in ka ciyar da matakai sittin ko ko in ka iya ta baiwa ko bawa sannan kafin za ta zama halil a gunka shine ake kira jihari Matawa ya shiga tsakaninka da matarka sai ka ce wallahi tallahi ba zan fusace ki ba ta ƙarfi dabarar su irin na mata kafin ka yarda da ita ka kusace ta kaɗi ban karanta to shari'a ya lallace ka akan kai kafara na rantsuwarka ka koma gabatarka in ka ƙi za ta ɗaga maganan nan zuwa ga waliyanta don bi su shiga ciki in bi suka tabbatar cewa eh ka yi nan kuma ka rantsan ma za su tilasta ka ne ka yi kafarar rantsuwanka don ka koma gabatarka in ka ce za su saurara maka wata hudu da kwana goma idan baka koma ga matarka ba matar ta ka sai ta soma idda ta ka ko amma kake ɗaya sai ta soma idda a cikin iddan nan in ka yi kome to sai kai ka fara rantsuwa ka koma ga matarka idan baka yi kome ba har ya ƙare to nan matar ta ka take guda kuma ta zama ba'ina amma duk da kake kana son ta kuma fa to sai kai ka fara rantsuwan nan tukunna kana kafin ka kusace ta to wannan shine ake kira ila'i li'ani shi ne mutum ya la'anci sa ya ce da kika wancan zanin ki ne ban kusace ki ba a ina kika samu wannan cikin ma'ana ya la'anci ma'ana ya nisantar da ɗan da ke cikin cikin matan nan ayan kalimar da larabci ma'anarsa nisanta saboda haka ka nisantar da wannan gabarin danginka ka ce abin da ke cikin ta nan ba naka bane kana haramtar da cikin ta kana ce mata da kike wankin zanin ki kaza da kaza wannan ban kusace ki ba kuma wannan kika ina kika samu ma'ana kana tuhumar ta da zina to ba wai wannan maganar ya shafi tun da kika fitar da baki dawo da wurin ina kika tafi tun da wajen samari ko bai shafi irin wannan magana ba wannan ana kiran kishi matsayinsa kishi ne kishin sun kasu kashi biyu ne akwai kishin masana akwai kishin jahilai kishin jahili yakan yi tuhumar da ƙarfi zai ta tuhumar da ƙarfi yadda har ma za a tabbatar kamar yana gani ya ga an abin yana faruwa alhali kamun kwarto a cikin musulunci yana da wuya ina da an gane ko to amma wajen malami cizawa ike yana hurawa zai ce ina kika tafi to shi ba zai nuna na zato ba amma zai nuna tsananin ina kika tafi din nan suna bambanci to saboda hakan nan li'ani ba wajen ka zaki matarka ta tafi gani waje ne kawai zai zama li'ani ba sai in maganar ta bunƙasa ta yi girma ya tafi inda waliyai ko kuma maganar an tafi da shi gaban shari'a kana haramtar da cikin ita ta rantse maka akan cewa ɗan nan naka ne ka rantse tana tabbatar da cewa wannan ciki naka ne Ka kuma sai ka rantse ka haramtar kace ba naka ba to wannan shi ake kiyali ani tsarin ta yana nan a cikin suratul nur yadda tahu yake za ka rantse sau hudu ne da qur'ani sukun na biyar ta ce azabar Allah ya tabbata a kanta idan wannan ciki ba naka bane ba shi ma kuma zai rantse sau hudu da qur'ani ta ce azabar Allah ta tabbata a gare shi rahmar Allah ta yi nisa da shi idan wannan cikin naka ne to shi kenan wannan dan ba dama a ce da shi shege dan uwansa ta rantsa da Qur'ani babu kuma dama a ce yana da uba dan saboda ubansa ya rantsa da Qur'ani to wannan dan ana kiran shi dan li'ani kuma tsakanin su sun yi nisa inda ita kadai ce mace shi kadai ne namiji tsakanin su babu aure har abada Allahu akbar sai kuma hul'i hul'i shi ake ce ma zobe matakka ne kuna zaune ko kananan fitini yana faruwa tsakanin ka da ita sai ran nan kawai ka kada baki kake sun baki zauna da zama sai ta ce ma eh sai ta ce to ba ni wurin ki kaza in take ki ko ba ni abu kaza in barki shi nan sai ta dauko abin nan ta baka ko da wasa kake ko da gaske kake sai ka sa hannu ka karba ba sai ka ce na take ki ba sa wanka hannu da kai ka karbi wannan abin a maimakon sadakin ka da kake din nan babu auren ya warware sai dai taimaka idda a wannan din babu dama ka sai nayi miki kome da gangan nake nayi miki kome baya komantuwa sai da sabon yarjejeniya da sabon sadaki tunda ka sa hannu ka kasu wannan dukiyar in ta ga dama ta karbi abin da ka karba a gurin kanada in ta ga dama ta karbi wanda ya gaza wannan in ta ga dama to ninka ta ɗora ma in kana so sai dole ka biya in ba haka ba sai dai ka gama maka idda ta auri wani a nan ɗin ba shi ne maka idda amma ta zan ba ina, to shi ake cewa hulqu raba'i shi ne goron nono shi ne goron nono wato mace ce ba mamarka ba ce ita amma ta ɗauke ka kana ƙarami ta sa ka a nononta a cikin shekarun shayar da goron nono inji malik shekarun shayar da goron nono shine shekaru biyu da wata biyu wata biyun nan da aka ƙara don sati da shekarun nan na goron nono har yanzu jinin jikinka bai tsane ba wannan da nono ya rayar da kai dinnan bai tsane ya buka a jikinka ba don haka nan sai aka ce shekara biyu da wata biyu amma in haka ne shekara biyu nan ne kawai kadai abin da Qur'ani ya ambata ina fata an gane to mm. eh, idan dai har ka sha goran nonon matar nan ka tsotsa a wannan lokacin to shi nan ya mata ya mace wannan da wannan matar ta haifa wato ka ce ko kuma ka ce haramta ke a gurinka kuma ita wannan matar da ka jawo nonon ta haramta ke a gurinka babu dama ka aure ta babu dama kuma ka aure ta mata to duk za mu ji wannan hukuncin to da farko aure sai ko wala nikaha illa bi waliyin wa fadatin wa shahidai adlin aure babu yana tabbata sai an samu alwali an samu sadaki an samu shaidu adalai in dini fa in lam yushhida fil aqdi idan shaidu biyun nan ba su shaida ba yayin ɗaurin auren fala yadni biha kar mijinta ɗin ikwanan aure da ita hatta yushhida sai sun shaida to anan ɗin ana gaya mana cewa zai yiwu daga ni miji sai kai uba yarinya mu bi mu daura aure Allah na same ka a gidanka barka da yau lafiya kalau madalla barka wanke in nan na ganta ina son ta kana son ta eh to ita ka san kana son ta a'a ban yi magana da ita ba sai in ka min izini to bari mata magana ta zo aka so yarinya waje na bai yi magana da ita in tabbatar da tana so na ko in samu haka da izini ko kuma uba da kansa yana iya ke bari in tambayi uwar yana iya shiga a kira ta ya ajiye ta kira ure ya ajiye yanzu na wallahi abba ajiye zo yake yana son ki wanke yake ke wa uwar yaya in kina son shi ina son sa to shi kenan zamu ga miki cinikin sa da kina ku kai shi kenan sai ki fito mu zauna na ga na so guba ita ma ta ce tana son ka to alhamdulillah nawa ne sadaki naira dubu biyar ai mai yaji kaza ka kyar. to shi kenan ina abin da aka yi da ni dubu kaza shi kenan sai in ce in bayar a lokacin shi kenan ta zama matata Allahu akbar a wajen shari'a ta zama matata kun ga daga ni sai shi mu biyu ba wanda ya ji kuma sai uwa a cikin gida to saura ne shari'a ya ce to fa hattara kada in yadda in kusace ta kyamace da wannan ɗaurin auren dan an karbi sadaki babu shaida a gurin saboda haka kar in yadda in yi kwanan aure da ita sai na nemo shaidu in tabbatar wa shaidu cewa gashi wannan alwale na ga wurin shi ya aure min esta wance ya aure min da esta wance bisa sadaki kaza kuma na baki ku shaida haka ne ko in eh haka muka yi shikenan kun shaida mun shaida in mun samu mutum biyu shikenan daga wannan shari'a ya ba ni dama in je ni kwana aure da matan nan Allahu akbar sai kuna jin ana cewa ai akwai siga akwai siga akwai siga wannan tattaunawa nan da muka yi da ubanta ne ake kira siga ma'ana za mu kera magana tsakanin ni da shi ina magana na son eshi yana amsa min magana ne da zai yarda min eshi. magana ce ta yarjejeniya za ka biya kaza na yadda kaza to shi kenan jama'a kuku shaida mana mun da hakan da muke yin nan to na siga ba wani abu gado ba siga aka ce kar in yadda in kwanan aure da ita sai an shaida ina ji an gane to idan aka je aka ɗora aure da safe aka samu shi kenan adalai guda biyu suka shaida shi kenan mutum yana iya kwanan aure da matar shi to amma in babu adalai biyu aka ce a yawaita daga shaidu jama'a su hallara da yawa to suna abin da ke gaya mana to mun gama kenan game da wannan maganar sai ya magana sadaki muna cewa sadaki wa aqallu sadaqi rubu dinarin karancin sadaki rubu dinari ne yawan sa babu iyaka kana iya bada ko dubu goma ne ba shine ne matsayin dinari ishirin kenan dubu goma dinari ishirin shine misali yanzu in ka ga dama kada iya bada wannan dinari ishirin din abin nan da baki ɗaya shine dubu goma din kana iya bayarwa to amma kankanin sa aka ce rubu dinar rubu dinar shin rubu dinar din nan haka ne nassin hadith ya nuna a'a nassin hadith bai nuna haka ba abin da aka samu game da sadaki a nassin hadith game da nassin aya da hadith kada a yadda a kusaci mace sai an ba ta sadaki baya yiwuwa yarda ne dawon auren yiwu sai an ba da sadaki abin da nassin aya ya nuna haka ma kuma abin da nassin hadith ya nuna nassin hadith kuma sai nuna mana cewa sadaki din nan ba shi da kaɗan ba shi da yawa yadda a yawa ba shi da iyaka haka ma a kaɗan ba shi da iyaka abin da nassin hadith ya nuna kenan ana duba yadda matar inda matar ta yadda bisa ko da zoben hannunka ne take ba ni wannan zoben mu daura aure kawai ka da zoben ka bariya ita ta sadakinta haka haddace na wanda annabi suke da wannan mutumin annabi ya ce in tana da abu kaza ka kawo kaza ka kawo har ya kai da bashi da komi ana ta lissafi bashi da komi duk abin da aka tambaye shi bashi da shi karshen ta dai sai aka ce za ka iya karanta wani wuri cikin qur'ani yake yana iya karanta daga wasan suwar duha zuwa kasa aka ce to i karanta mata wannan din aka dora masa aure bisa haka ita kuma ta yadda ka gani wannan ya nuna Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbali Shafi'i duk ba su iyaka ba ga sadakin sai suka ce to dukkan abin da mata ta yadda ko ne kankantar ta za a iya tsaye aure da shi sai imamu na malik ce akalla su rubu dinar akalla sa rubu dinar kar ya zama kankani kasa da rubu dinar akalla sa rubu dinar abinda iya sama da shi kuma ba iyaka ko da menene kana iya bayarwa tunda wala wato ta ihda kunna kintaran ko da zaka iya bada dunkulan gol ne ko dunkulan azurfa ne kana iya shigarwa ka baki tunda qur'ani yayi haka game da iyaka ba za mu iyakan cewa ba za mu iyakan ce ba game da karanci za mu ce a bada akalla rubu dinar to anan imamu na mali ya amfani da menene da kiyasi kiyasi kiyasi ne sai ita cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a yanke hannu don rubu dinar a yanke hannu don barawa in ya saki rubu dinar yake gaba bai taba wuce gaba ba kaga tunda za a yanke hannu hannu gaba ne to saboda haka a ce gaban nan makarkashi ma gaba ne tunda an hannu tunda a yanke hannu a dalilin rubu dinar a ce ba yadda za a yi a halalta wa namiji gabar mata ta karkashi din nan sai da rubu dinar in ji mamu na malikai kirsa da haka don haka ne za a ba da rubu dinar kafin a fara da matar akalla na ji an gane ko a mazhaba ta maliki su ne suka karfafa rubu dinar an iya sa da wannan maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta wannan gefen to su ne sai yake wani abdi mun gama game da maganan sadaki akalla ta rubu dinari mafi yawa ta babu iyaka wani abdi in kahu ibnatihi lidhikri bi ghairi izniha an yadda wa uba ya aurar da yarsa wacce take bikira ba da izininta ba to anan an samu maganar malik cewa an ta kai anisa lalle ne uba ya shawarce ta kafin ya bada ita amma duk da haka tunda budurkinta bai gushe ba da aure budurkinta bai gushe ba da aure ana kiranta dikra to uba yana iya bada ita ga wanda shi yake so ba wanda ita take so ba amma in ta zama anisa ta warke ta na miki miji shine wane ya kina kansa in take ba ta so to kar tilasta mata dan ta san menene miji abinda ma yasa aka ce uba zai iya ba da yarsa bikira ba da izinin ta ba din nan dan bata san menene miji ba wato hankalin babanta shine zai yi amfani ya zaba mata miji dan haka ne aka ce zai iya aurar da ita tana bikira ai hakkin ubantaka din nan baya sauka ko da ta zama tayyiba ba amma da ta zama tayyi ba ma'ana ba gawara ta san menene miji don haka sai aka ce uba ba zai tilasta ta da ya aurar da bazawara ba ba da ma ya aurar da bazawara tilas sai tana so in an kawo mata miji sai ga na kawo miki miji kina son duka ba ta so ce to ka dai ba ta wata sanka ka haka ka sai yake amma in dikira ne wato karama zai aurar da ita to wani matsayi in ba ta wuce 'yan shekara sha biyar ba sai ta ji kawai an kama ta an ba da ita wa miji amma ta wata yan shekara sha biyar ta kai yan shekara sha takwas zuwa ishirin ta zama anisa to lalle na a shawarce ta ta riga ta san menene miji ko da ba ta kwana da miji ba ta san menene miji ta san ga na fi son wani ba na son wani a shawarce ta kuma kafin a bada ita wa in balagat to anan sai aka ce ko da ta balaga wa in sha'a shawaraha in ya so ki shawarce ta wa amma ghairul abdi amma wanda ba uba ba shine batta kanin uba ko batta uwan uba ko wasiya ba dai uban da ya haife ta bane ba to fil bikri game da ya ce take budurwa wasiyun wannan da uba yi maka wasiya cewa ka aurar na maka izini aw gairuhu ko wani ta to fala yuzawwijuha ba zai aurar da ita a halin tsiriciya kafin sha din nan ba hatta ta bulaga sai ta balaga tukuna zai aurar da ita ba zai aurar da ita tana karama ba sai ta balaga tukuna zai aurar da ita ta zana kuma za ta bada izini da bakinta za a ga mata cewa gashi na miki miji abu kaza kaza kaza kina san shi to a nan da ita budurwa ta sai aka ce wa izinu hasu matuha izinin ta shine in ta kawai alama tana so wala yuzawiju tayyiba amma ba zai aurar da bazawara ba abun uban ma da kansa wala gairuhu wala wani shi illa bi ridaha sai in ta yadda wa ta'zana bil qawli ita za ta bada izini da fadin baki wato ita za a ga mata cewa ga na miki miji shi ne wane a kin kina son shi to in ta ce tana so ta a daura musu aure to alhamdulillah da yawa za ta rika jin maganganu masu tsauri game da maganar aure akwai maganganu masu tsauri daya ta gefen kule daya ta gefen a bar ƴa har kafin ta balaga a gida in ta haila a gida daya ta aurar da yarinya tana tankanuwa abu uku na za ku rika jin tsauri iri iri iri akai a wadda ya tana karama da yawa doktoci suna ittifaki game da cewa yana zame mata hadari dan bata riga ta balaga ba da yawa doktoci suna ittifaki game da haka amma mun samu wani dokta wanda yake da ilimin mahaifa yace in dai ya ta ɗan shekara tara ita ta riga ta zama rabi za ta iya zama mama ina fata an gane a ce ba kuskure bane kenan da musulmi za su kama ƴarsu tana karama suna tana karama su aurar ɗin don mun samu suka ta wannan gefen a ce ba mu kuskure ba kenan ina jin mun gane ko tunda yake zai yiwu zai yiwu ta iya zama mama alhamdulillah magana game da bakara mu bar mugun zato game da 'ya'yanmu mata in an kai su gidan miji da in an lalube su aka iske su ba su kai butulci ba za ka samu suna samun zargi wajen mijin da kanshi da kuma wajen dangi a musulunci wannan ba ƙaramin mugun abu bane ba musamman ake haɗowa da farin alawayo don a kwanta kwanciyar farko a kai a fito da jini ana nuna wa mutane wannan ya zama tonon asiri ko bai zama tonon asiri ba an tona asirin ango an nuna shi ne ne mijin maza ne kenan kuma an nuna wannan ta zo da bakara gashi yau an bata yanci daidai ne kaga wannan ba karamin tonon asiri ba ne ashe an ce ciki ta haihu kuka tare sunan ma bai ishe ku wannan tarin wannan wannan tonon asirin an da sai ne dai jima'i aka yi cikin cikin ya zauna wannan bai isa ba sai kun zo kun yi wannan to dai ba karamin jahilci bane ba har kida ake mata ana jin gari ana awasiri awasiri da daddare duk sai an bi an yi ta kida to yanzu din abin da ke sallah sai a fito da shi wannan din da jinin shi sai a aje a aje mutane suna gani to ba karamin jahilci bane bakara din nan mutane sun dauka cewa sai lalle fasikanci ne ko kuma haduwa da namiji ne zai kai da shi ba haka bane a shari'ar islama ku duba tulfatul hukam me yake game da wannan din a tulfatul hukam aka ce bakara tana iya zukewa ko da fushi ta yi dai yariyar nan ta nuna ta yi fushi to budurkin ta yana iya gushewa daukan kaya mai nauyi yakan sa ta ya gushe ta kuna dora ayan ku talla tana tafiya haka nan idan ta biro daga wani guri mai tudu zuwa ƙasa hakan nan ma wanda ma kan ta bakara ta wato yana gushewa shi ne aka ce wa in zalat da ha bi aridin game da shari'ar cewa budurwa ka aura ba ka je ka tace ta sai ka iske ba budurwa ba idan ka mai da ita ka ce na iske ba budurwa ba dan haka bani sadaki na ta ce don wannan ba za a baka sadaki ba ba abin da zai je da budurki din yana da yawa sai dai in ka tabbatar da an taba daurin aure ku na aka warware dan kana da ƴan ta aka sake aure maka da ita da sunan budurwa to wannan kana iya cewa an zanta ka kudin ka haka aka zancan a cikin tufatul hukka na'am to saboda haka hadari na daya game da wannan abin haɗari na biyu magana game da kule an ɗauka cewa kulen nan yadda muke yi ɗin nan haka yake a nasi ba haka yake a nasi ba ai aka ce wa ƙarna fi da yake kunna mata ku zama cikin gidajen ku ko ba ku fita ko in fita ta kama wala tabarrujuna tabarrujal jahiliyyati al-ula ku bar fita irin ta jahiliya ma'ana fita da kuna hulɗa da maza in kun tafi wani kasuwoyi inda musulunci take abin nan kamar kun garin arna matsalan ai za ku samu yadda namiji yake firi a kasuwa haka mace take firi a kasuwa kuna hulɗa tare kuma in kai da ko da dai zaman mun nan yanzu haka da kamar san arna ne haka za mu zauna tare duka da mata a takuɗe ta irin wannan shari'a ya hana yake mata su tankaɗu daban in a masallaci ne safin su yana baya an an watsa sai sun sun fara fita kuma mu fita ɗan da akwai gurin su daban to su rika shiga gurin su daban tsakanin musu su akwai hijabi kada su fita sai bisa dalili abinda aka ce kenan kada su fita sai bisa dalili wala ka tabarrujuna tabarrujal jahiliyatul ula kuma in za su ne to su fita da isassun sutura su fita da sutura wacce take isassun da in an gansu za a tantuwa matan aure ne ba a yadda a gani ba daga a jikin jikunan su illa ta fuska da fuskoki kadai to su ne yake wala tankahu mar'atu illa bi izni waliha da dai ba a daura auren mace sai da izinin alwalanta ba kowane mutum bane zai wuce gaban mace kawai tsira mata aure sai da izinin alwallanta to idan an rasa alwallanta fa sai danginta na wajen uwa aw bi ra'ayin min ahliha ko ma'abucin ra'ayi cikin jama'arta wato ma'ana ma'abucin hankali cikin jama'a wajen gefen uwa kenan in an ce alwallai akwai tsarin su uba ɗa ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa li abu. ɗan uwan uba shaƙiƙi ɗan uwan uba li abu. to wayannan su ne tsarin waɗanda za su wanda ce alwalanci mace ta kenan an ta rasa waɗannan fa to sai a nemi ma'abucin kusaci na jikinta ta gefen uwa namiji kuma mai hankali shi ne zai mata alwalanci a nan sai ta ji akan yi tambaya a ce mace ce shegiya babu ubanta amma akwai uwarta shin halal ne a aure ta ko haram ne a aure ta za ka ji irin tambaya irin wannan a shari'ar musulunci halal ne a aure ta dan saboda an raka ubanta inda ita din musulma ta na ce halal ne a aure ta sai dai laifin ta ɗanka zai zama yana da kaka uku ga uwa kai da ubanka da kuma da kuma uwarka kakanka uku ne don kaka na babu kai wannan ba komai bane ba kuma shi ne kawai kadai amma halal ne a aure ta don ne dan an ce zira ayin min ha zai iya dora mata aure in an rasa zira ayin min ha sai waye sai ta aure sultan ko a tsoro ta dora muku aure ko ku tafi welfare office ko ku tafi kotu a ba ku certificate na marriage ko kuma ku tafi gaban wani ku, ko ku tafi ina dai ku samu a tsoro zai dora muku aure shikenan game da wannan ina kira hankalin yan uwa musulmi ana samun mata da suka musulunta suke suna kan aure karko da Allah ran in ganka tsaya muku aure da irin wannan matar ba dai ta zo ta musulunta ba kai yi mata alkhairi da ta musulunta nan kana so ka taimaka fi sabilillah amma in kana son ka aure ta to lalle ne ku je wajen iyayenta arna din ku je wajen iyayenta arna din ga wannan yar ku ta musulunta kuma na so zan aure ku me kuka ce to muna da wani irin al'adun mu na arna muna da sunne ne kaza kaza wato alama sun yadda kenan inda har sun ce mutum maka littafin wannan alama sun yadda muna da wuta an bamu a ta an bamu kudin alade ta an bamu kudin giya ta an yi menene to shi kenan saka ce nawa ne ga kudin kare ga kudin alade ga kudin ga kare da zaka bayar shi ke ya kare to kuma da musulunta eh to kaga wannan in kun zo Allah ran mu ku sai dora muku aure ko dai da wannan amma muddin akwai tangarda tsakaninta da iyayenta can to ko kai auren na hankalinka take kwanta ba ka je ku yi shi a kotu ko kuma a sauraki, dora muku aure ko ku je ta a ɗora muku aure ta musulunta ga takardan ku da yaddan ku kuma hukuma ya sani ku aka ɗora auren nan to saboda haka ba inda za a je kenan wa qad tutulika jid daniyati malamai sun sha bamban game da daniya in an ce daniya shine matar da ta rasa abu hudu jimal hasab mal ilm ta rasa abu hudu idan mata ta rasa abu hudu kowa ma ya tsira mata aure in ji malamai ta rasa kyau ta rasa nasaba ba yar waye bane a garin ba yan kuje gani bane ba ta rasa kuɗi ba ta da kuɗi kuma sannan ba ta da ilimi to wannan kowa ma ya mata aure ilimin da muke magana ba wai ilimin boko wannan ba ilimin boko nan yana gida mai da mata ma da niyya domin in da tana lullubi ma boko sai ya sa ga tana kwaya jikinta ko ba haka ne ne saboda haka ƴar boko da niyya ce ya ce ƴar boko ai tana ganin tana da ilimi amma ita jahila ne a idan addini ba ta san wani abu ba ta danganta kai ba zai yiwu ba don tana jin ita cewa graduate ce ya rabbal alamin haka da ya bata ka to saboda haka nan ita ma tana cikin duniya da muka ce ilimin ne ilmul fiqh saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hayrul ilmi mafi darajar ilmi ilmul fiqh ilmin addinin islama man aradahu Allah bi khairin wannan da Allah yake son shi da alkhairi yufaqihu fi din Allah sai mata fadaka cikin addini to saboda haka nan sai yake wala tankahu almar'atu illa bi izni waliha ba a aurar da mace sai da iznin waliyinta aw bi ra'ayin min ahliha kuma abucin hankali cikin jama'arta karrajuli min ashiratiha kamar da a samu namiji cikin dangoginta aw sultan ko kuma authority in an ce sultan shi da kamar sarki ko hakimi ko social welfare kamar yadda ake da shi ko kotu a dai samu da guri da za a yi sani na contract mai kyau bisa a inda dai za a fito da shi ko da an je gaba za a fita cikin magana sannan kafin a ɗora aure da irin wa'annan ɗin. Wa ga duk tuli ta fidda niyyati malamai sun sa babban game da ganiya an ta walla ajnabiyan irin wannan da talaka abu hudu din nan tana iya bada alwalancin ta wa manisanci ko kuma ita din ma sai dai a to mace ne tana da gatanta ga balagagge ita din ba ta da miji kuma ga babanta ga kanin babanta ga kanin ta shiƙiƙi ga kanin ta uba ɗaya ko kuma ga ruwanta uba ɗaya tana cikin gatanta irin haka wa ya kamata ya mata alwalanci zan duka sai aka ce wal ibnu aula min al abdi da ya fi baba da ya fi baba fawa dan za ta fi jin maganar dan tafe da uban saboda haka nan shari'a sai gabatar da ɗanta inda akwai ɗa to saboda haka ɗanta ne kamata ya mata alwalanci wal abdu aula min al akhi ga uba ga dan uwa waye zai mata alwalanci sai aka ce uba ne ya kamata yi alwalanci wa man qaruba to daga wannan sai a riga duba duk wanda isu kusaci min al asaba daga cikin danginta masu bin jini a haƙƙu sai suka fi cancanta da yi mata alwalanci to kenan wanda yana nuna mana cewa in dai tana da gata kamar haka lalle da waɗannan su za su tsaya auren to sai rayu gari ta zo garin da kai kake akwai kamar hakan ta jama'an da kamar haka sai ta zo inda kai kake ta samu wani wanda take so sai ka ɗaura mata aure dan kana son ka taimaki islama sai ka ɗaura mata aure su sai suka ji labari suka zo shin za a warware auren da kai ka ɗauran nan in dai ba iddar wani a kanta. in dai babu auren wani a kanta to ne sai shari'a ya ce wa in zawwaja hal ba'idu mada in dai wani mani ke ɗaura auren ya riga ya tabbata ba za a warware ba in dai sun yadda da ingancin yadda ya yi din shi na za a tabbatar ba za a warware ba wani wasiyi akwai bisa kan wasiyi shine mutumin da aka bashi amana ya an yi zazzija wato wannan ɗanɗa. a an yi zazzija tifla ya aurar da yaro karami na baka amanan ɗana ya girma wurinka to shi wannan ɗan in kana son kai masa gata kana iya ɗora masa aure yana ƙarami ba sai ka tambaye ni ba ba kamar na budurwa ba ne ba na budurwa babu dama ka aure da ita tana ƙarama sai ta balaga amma shi wannan da namiji na maka aure ko da lokaci gata aka yi maka ana iya ɗora maka aure bai balaga ba sai dai shi din ba zai saki ba bai balaga ba in bai balaga ba ya saki ba ta saku ba dalili kuwa bai san me ya saki ba to saboda hakan nan wani da wasu an yadda wasu an yi da wujar tifla fi wilayatihi ya aure wa yaro ƙarami da yake karkashin rikonsa wala yuzawwiju birata amma ba ya awar da karamar yarinya ba illa an ya amara kul abdu bi in kashika sai dai in baban yarinyar ya kore shi da aurar da ita tun tana karama na fata an gane to za mu dakata a nan abinda muka karanta daidai Allah za mu ladanta dukanmu abinda muka karanta da kuskure kuma Allah ya gafarta mana salamu alaikum wa rahmatullah sai dai ina kwantar da yan uwa kuma abin nan darasin mu na gobe din da zai yi ba za mu yi shi ba don za mu tafiya in Allah ya kai mu sai ran lahadi ne za mu dawo to an tabbatar da za mu dawo da wuri ne to shi ne tun da tafiya ne amma tambayoyin da a rubuta tambayoyin in mun ga za mu amsa tambayoyin abin da isa ta magana aure din ranar litinin sai mu amsa shi rai da lafiya mun dawo dukka za mu amsa shi ranar litinin tambayoyin da aka rubuto ran litinin sai mu amsa shi mu yi addu'a mu roƙi Allah ya gafarta mana da iyayen mu mu roƙi Allah ya biya yadda addini a cikin wannan ƙasa mu Allah ya dage dukkan sharri bismillahir rahmanir rahim أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسمع عليك الخير كله نذكرك ولا نذكرك ونعوذ بك اللهم من كل شر أنت عاتب من عافيتك اللهم اهدنا بحبك إلى صراطك المستقيم إنك أنت السميع العليم الحمد لله أنا رسول الله إذا ما شو يقول الدعاء كم بكاتون سنة على خير دمو يا رب إيمانا جن بكاته كما أقول وتدمك وأدعاء الله ذات الأرض zuciya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 اللهم إنا نعوذ بعزتك وقدرتك من شرور أنفسنا ومن شرور آبائنا ومن كل شر أنت أشد من أشد من أرادنا بشر أو خز أو كرب فاجعل اللهم شره وحظه وكد على نار يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله يا رب العالمين دعم هذا كرمك أولا أكرمك كما ما لم يدعم أمسا to a takarda ta farko mai taimaka su Allah za ta mana ni ina son in sani shin idan mutum da shi da iyalin shi wani saɓani ya shiga tsakanin su sai ya ce ya sake ta shika biyu ko kuma ya ce ya sake ta shika uku shin yana da izini ko daga baya zai ci arin shi ne ya ɓaci لا دين تيغت ما دين اتبكم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الان مسلمين اتكلم ايضا بالذكر في الدين وتكي دكا باب يندسي ينا يبدا واتنين وتكي دكا باب يندسي باسي بقايدة أما musamman aure da ciniki da ƴantawa da sassi su ba a fitar da wasa ciki ba a tuna magana su ɓace rai ciki ba a cewa da gangan nufi bai yiwuwa idan mutum ya riga ya yi ke nan bai yiwuwa a bai in ya yi kirki ɗaya ne to yana iya yin raja'iya ya dawo da ita a duk bisa sauran igiyoyinsa guda biyu da suka saura an kirkin biyu ne ya dawo da ita a cikin idda bisa sauran ta kaɗan da ya saura amma in sittin uku ne to ta ta gare shi ko bayan ta wani auren ta kuma za ta zama halal abinta aure ba ya yarda da wata misali ta ce ko nace na ba ka ita sai ka fita da ko kuma ka amsa dan ba zama da kuma abin da ya saura da kaje ta da ta dace gare ka maka aure wata ce shari'a bai jin wannan ya tabbata bayarwa da haka ba a wasa haka kuma a ciniki yanzu yamin nan naka za ta fitar da naira ɗari takwas in ka fitar da shi na baka wannan amurfa sai kawai ka fitar in ki ya zauna dole ka ɗau amurfa in ka ni naira ɗari takwas nake baka da gangan nake a sai a ba a haka nan baiwar ne sai kace na ɗan taki sai ka za ka wani tsarin wannan nake bai yiwuwa haka matar ki in kace matar ka ka ce da wannan nake bai yiwuwa na fata an gani sai sai tambaya ta gaba mai kowa ne game da maganar bin uwa yace aka maka Allah ni dai alhamdulillah na da balaga kuma sha'awa tana damu kuma ina son in aure amma sai mahaifiyata ta ce a'a ka dakata sai mu zama da hali ni ne zan maka to shi aka maka Allah in dakata in bi kanta, ko kuma ni aure na kai ta sha'awa tana damu ba za ka yi auren ba abin da za ka yi ba kana da abin da za ka yi auren ba ne sai ka gaya gatumar ka ko in dai sai ce sai auren ga abin kimin auren abin da za ka yi auren sai din sai ka kawo ka gaya gatumar ta ka ce ga kimin auren ko ka haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake in mutum yana jin shi namiji shi sha'awa tana damun shi basu da abin yin aure ya rike yana jin cin azumi fa innahu lahu ja'iyyun azumi za ta gani ya zama mata garkuwa ina ji an gane in ku ba ki da kija kuma ba ku da ana jiran lokacin tamu to shi ke mai kuma da yin azumi kuma da aka sai sha'awar ta kare annabi ya ce haka ta mu ta mu dace sai a ta gaba ta gaba mai gona ta jin Allah za ta mana ka ce da ni da uban yarinya muna iya daura aure to sai na gani mishi magana sai kuma ka ba shi dubu goma ne na bashi to kuma ni lokacin da muka tafi mun tafi da ni da abokan mutum biyu sai waɗannan suka shaida shi ke nan mai gari daman za mu kamar ko kuma ka kasan turo na gurki ba dan da kuma tafiya da matata shi kuma sai muka ko da tafi amma malamai da kuma tafiya ba shi ne auren wani auren wani yana da mutane da mai sai da ba ran kai aka ce muka naira dubu goma na'am da ka zo kace kana cewa ruwa wajen uba ne sai ce ita eh, na ba baka yayi amma ba ka da kuma naira dubu goma da kuma ka zo da shirin ka damar ji eh. na yadda ga dubu goma ta shi kuma ya karɓa ta kace da shirin mai sun ce da na ga dubu goma eh shi ke sun ce da na ka dubu goma eh shi ke na da ɗin da mai da auren eh, ina ji an gane wannan addu'a da ake yi ana albarkatun abin da ibn wani abin da ake yi nan Allah ya ya zama albarka na samu na nagarta amma ba wai yana daga cikin ilmin auren bane ba ina ba ta an gane sai alhamdulillah alladhi halala nikaha wa harrama zina wani bidin da mutum namar almajiri da an yi haka daga abu duk ne eh, abin da ke da akwai kadai a tsakanin shi ne siga siga kamar a ce na baka na karɓa na amfani muka ga yin yadda da ake cewa ake kira siga kuma ga su dubu an samu dama an ce wala yadda ne biya haka shi da kada ya kwanan aure da ita har sai sun shaida to shi ne mutum mutum ya sun ba an da duka da shi shi kana na iya tafiya da matarsa kawai na'am hmm. to sai wata takarda ita kuma tana magana ne game da eh, mutum ne a aure ne sai ya yi labarin cewa wannan yarinyar ta taɓa yin cikin zina kuma ta zubar to shi ne yana na shawarar ya kai akar makalla ya kamata na aure wannan ko bai kamata ba ne ke nan na biyu kuma ta wannan wanda ta yi ta yi kisan kai ne ne ko ba kisan kai ba ne. wato in dai har yana so ya aure ta. ne ya ne ta zama saliha. zama ɗaya ta yi kawai ko kan. in mutum sai zama ta ba Allah zai ta zanta zai ce. da haka in ta tuba Allah zai ta tubanta. daga zunubi cikin zunubi babu zunubin da ke Allah ma. kuma zubar da cikin in bai kai arba'in uku ba kuma wata hudu in da ta bi fita ta kisa ba a gargadin yadda ka shi ya faɗa a cikin littafi da daga zargin wani fatan haramun ne amma idan ya riga ya wuce haka to ta yi kisa to ko da ta kisa din ba in ta ce zan sun Allah zai karɓi tuban ta ba Allah zai karɓi tuban ta a yanzu in wa'azi ya zo mata ko kun ce abin da ta aikata nan ba da kai sai da dama ta ce ba Allah zai karɓi tuban ta kuma a haka din da take ba musulunci ba kuma da ka je ga aurenta Allah ya sa mu dace amin amin sai takarda me ita yana tambaya ne game da sallar safe yace aka maka lamu ne sallar safe ai na tashi sai ne sallar safe ina ga sallar samu a lokacin ashe hazo ne yasa ban gane cewa lokacin ya wuce ba sai aka fito da kaɗan da wajen abu wani ba a ce har lokacin sallar ya wuce duk ne sallar ya wuce sallar ta sallah tana nan ai ba da ba ku ta ba sallah tana nan na'am dan ka me aka ce ne as-salatu qabla al-waqti tu'adu duk sallar da kai kafin lokaci akwai sake mayarwa amma khalfal waqti la tu'adu in da bayan lokaci ne ba a maidawa ko ba lokacin ya wuce ta hudu ba ko kuma da ka ba maida ba sai tambayar shi ta biyu ya turkin Allah da ta malam akwai wani abin da yake damuna yace na taɓa jin wani malami yana karantarwa yace wai mutum yana iya ba mace suka biyu zuwa ɗaya wato ya zama uku kuma duk lokacin da matar ta ji ta gaji sai da ke to ni na ina jin kamar na gaji saboda haka na saku su da haka tafiyar ta abinta haka ne a ko ki tambayi malami malami ne faɗa ba ba malami ne faɗa ba yau ta ai malami ne zai tambaya ban gane da ka fahimtar da ni to kuma wani da faɗin abu daban a tambayi wani to amma a risala an kawo wani magana biyu al-mamlakatu wal muhayyaratu akwai mamlaka akwai muhayyara waɗannan za su yi kirki nan take ba a saurarawa mamlaka wanda aka mallaka mata sarki ya mallaka musu kirkin sarki ta mallaka matar ta ce take ta mallaka min ko ta naka kike na kike kike ta ce a a a wannan kana irin haka dai dai ne yadda ina jin ina jin an gani. kana iya mutawa amma idan zaɓi ne ka baka in sun zaɓi ki kai kanki ko ki kai kanki in sun zaɓi na zauna tare ko na zauna to amma in suke na zaɓi in saki kai na kai uku ne ko ita da kanta ne take na zaɓi in kai na kai sai sai a da yadda ba in dai ta zaɓa ta saki kanta kai kai saki saki uku kuma muhayyara akwai haka a cikin risala in an duba ba a da wannan magana mu ka da muhayyara amma in ban da wannan wannan magana da Allah ko wannan tun da ake magana game da maganar mu mallaka to amma tun da hadisi na ta karantar da shi eh. ko kuma da malamin shi Ko je ki maka cikakken bayani akan wannan dan har ya gane ba za a rasa ba ko shi haka din to sai wata tambaya me na cikin Allah za ta mala a cikin wa'azin da kai mana kai maganar wasi idan an ba mutum wasi Yake sai ni ko da dan uwana ko ne wanda ba dan uwana ba ne ka ga ya ta zan baka riko amma aure ne zai raba ga yata sai aure ne zai raba shi kenan na samu saboda ya amince da tarbiyya ta ya sa ya haka shi kenan sauran lokaci ya zo kawai baga ta ba tare da cikin shirin da ke zai ɗaukin yarinya na da izinin ta naki a ba ka da izinin ta ta ki ba da ya ce ya ra ta wasiyar ba na'am na'am sai ke na wuri Allahu ta'ala ba ki iya wasiyar ba da ne to ya ta ta ne da abinci Allah ko ta ba ki kai na'am na'am to sai wani takarda ta gaba mai fara cewa shi ya ga ta malam yana yiwuwa yarinya karama in ce ina son ta kuma a ɗaura min auren in ce eh sai ta kai shekarun da ya kamata ta je gidan miji ko ta je amma tana zuwa makaranta tana zuwa tana yawo haka amma kuma ba tare kuma ba aure a kanta amma kuma Eh, ba ana ganin ta kamar budurwa Sun halatta ta kuma halatta ya halatta sosai kuwa na iyaye ya dauka ne ya dauka aure ne yake mata ta kan ta hijabi Allahu akbar ai ba aure ne yake sa mata ta sa hijabi ba ko ba ta da aure shari'a ya ce ya gare ta ta sa hijabi muddin ta balaga na'am in ta balaga ne dokar hijabin na haukanta ina da an gane ta kai matsayin namiji ne ta aure ta to ta hijabi tilas ne akan ta ko budurwa take ko da gaiwa take ko ta ruwa take Allahu akbar ba wato ganin cewa tana da aure akan ta kuma tana tafiya tana wasa shi abin da ba shi mamaki mm. eh, wannan ba zai hana ba kuma wannan yana ba ko wannan yana tana kalle ko aka kalle gaba ina inda kamar misalin magana da ita inda har yana ba da wani sha'awa ai ba ta dauke abin ka eh, eh, dan baya ba da sha'awa ne ka gani magana da yadda ba kani bane ba ina ta kai matsayin magana da ita yana amfani wa wani namiji ko da ta dauke annabi sallallahu alaihi wa sallama wato shekarar da zai kai zuwa madina wannan shekarar an kira shi shekarar bakin ciki an ce ma shi ne dalilin saukar suratu yusuf saboda aikacin yayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa duk ɗin abin da ke samun annabawa na bakin ciki ɗin nan ba a kanka aka fara ba da annabawa an kanka da abin da ya same su shi ne aka ba su misali da sayyidina yaqub alaihi salam da kuma abin da ya faru annabi yusuf aka masa tafiya da shi wannan shekarar ne matar ta umma na hadiza ta rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan dan ina hadija don biyo da take masa da kuma kuma da maganganu masu daɗi da take faɗa masa kuma dan son da ta nuna masa lokacin da ake nuna mai kiyayya ta taimaka da dukiyanta lokacin da kowa ta hana masa nashi to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yawan tuna ummu Khadija don da ya aure ta tana cikin cikar hankali sai ta kullum in kun dace aure hankali za ta aura ba kyau ba ku duba hankali da tarbiyya sannan ka sai aure annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya so shi sai ya yi tsaya masa tobe na gida da yake ana shirya shi ne don a bashi sako ya kawo jama'a sai aka tsaya masa tobe na gida ai wani karamar yanya da karamin problem bane ba ina da an gane ko to saboda haka nan sai aka bashi sai aure masu da kafin shi shekaru wacce ta riga ta goge da harkokin gida da komai in ya haɗu da tana shekaru arba'in tsakanin kasuwanci da gudunar da mutane da komi ita ta saba to da hakan nan shi yana da shekaru 25 ne kuma Allah ya haɗa shi suka ɗaya aure to da haka ba yadda za a yi wata kuma umma hadija a wannan shekaru umma hadija ta rasu bakkar sa Abu Talib baban Sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda to shi ma a wannan shekaru ya rasu akwai alaƙa mai tsanani bayan yana battansa yana mai ƙaramin sunan ga Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kuma da musulunta da ɗin ba ma amma yana son annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abin da zai taɓa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana kanta da annabi to don haka nan annabi yana mai kanta shi kuma annabi yana kai ya mata ko annabi yin da ta ya da yake dukkan ta Abu Talib ya san cewa akwai marayu da yawa a gidan ƴaƴan ƴan uwa to saboda haka in an kawo abinci annabi shi sai cikin abinci wato ya ce mutu kullum ya rage wa ta wahala in shi ya ce ne ne ya rasa ga dukkan ta, shi ban sani da dole ne ya ba shi to da haka shi sai ya ci wani ya kame ya ci shi ya san zai haƙura da zai tambayi dabban nasu ba shi ba haka ita kun dabban nasa to amma dabban nasa ma a wannan shekarar ya yawa kuma har yanzu aka yi tara lawa musulmi aka fitar a sai da musu kayan abinci aka zo aka rubuta da aka rubuta tuwar fata aka zo aka buga cikin harabi aka fitar a sai da duk mutumin da ya da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar a sai da masa kayan abinci aka ce sai da masa kayan abinci aka ce sai da masa yana da jini shi kuma aka bi kayayyakin su na sana'a a kasuwa duk da aka farfasa aka bi gidajen su aka jajjaba musu ta shi yasa ake kiran mu ne shekarar amil sujud to annabi ya samu umarni daga Allah ne tsoro ga Madina to da tsoro ga Madina yana zama da mace yana zama da mace amma me zai faru ko ba sabo daga Allah don Allah da bakin kishi da kowace mace ba bakin kishi da kowace mata ba to saboda haka sai samu umarni daga sunna daga sunna Jibril saboda Jibril ya ga mata sai zama da alharini. alharimi haka ya zama da shi alharimi wani wajen haka alharimi na tabbata da shi to shi kenan sai ce ba shi wannan ne da wani kike da aka da yau haka ya duba sai duba sura a jiki yana ganin sura a cikin alharimin nan sai ta wannan sura kamar ta Aisha ɗiyar Abu Bakar sai ta haka lokacin da Aisha tana da shekara shida ne sai ta kamar ta Aisha ɗiyar Abu Bakar sai ta ce eh, ubangijinta ya umarci ka da ka aure ta ita tana karama ita shekara shida ita ne da Allah aure ta tana da shekara shida aka shekara uku tana cikin Madina ba ba ta ta amma an dora aure kanta sai ta shekara uku ta tana shekara tara har yanzu ta ce zuwa ce yanzu iya kwanan aure da ita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara tara kwanan aure da ita ina mata an gane saboda haka ko wani mutum ya sami jawabin ta kenan Allahu akbar wato tun tana karama tana kan nuna uwarta ana iya alkawari a kai wannan yarinyar eh in ta girma na Allah ma zan Allah ma ita a kan da an ta girma ta Allah ne ita ina kan kuma ma a faɗa maka daki inda har kuma magana iya iya bada sadaki a ɗora muku aure shi nan kana ga mata kana ka dinga mata kuma kana mata komai ka zo kana kawo su yadda din in ka dinga ganin ta kawai shi kenan kana ta Allah ta kuma Allahu akbar dole duba Allahu akbar sai takarda mai tsaye tambaya ne game da halaccin yiwa mata yarinya da aka auren mishi amaryar shi da kuma iyayenta yin kaya Mutu shi ana ga ta malam idan an yi wa mace aure mutum ya aure yarinya shi kenan sai a ce sai ya yi mata kaya da kuma iyayenta wa kaya tukuna kafin a kawo ta gidan mijin ce don Allah mallan ai muna bayani akan halaccin wannan ko kuma rashin halaccin a nan a cikin aure na musulunci magana tufatarwa a shi amma a zaman ku gabaki ɗaya ne ba a ranar ɗaurin aure ba a zaman ku ne gabaki ɗaya ba za ka bar matar ka kalala ba za ka mata kasa in ka duba cikin wannan littafin nan da ake ce mashi nihayar bidaya bidayatul mustafid wa nihayatul mustafid bidayatul mujtahid wa nihayatul mustafid wani littafi ne aka sunan shi littafi ne na yana da jin ibu a haɗe guri guda cikin littafin a yana cewa akalla za ka sutura wa ka sau biyu a shekara in kai mai hali ne in ya gagara ka yi sau ɗaya a shekara to wannan yana mai magana cewa a cikin zaman ku ne na kullum amma ba a wajen ɗaurin aure ba a wajen ɗaurin auren tana sun fito matarka abin da ke serious ne ka fitar da sadaki nan babu shi su dukiya aure da sojin su kudin gaisuwa da kuma wala duk shi ne da irin nan kaɗai saboda haka balle kuma yin kaya wa 'yan mutane ka gani aure in dai za a yi shi bai kai kamar irin yadda sa'id bin musayyib ya yi shi ba sa'id bin musayyib a kowane littafi za ka ji ana yabon ana cewa akhiru mutaqaddimin akhiru mutaqaddimin ma'ana karshen sahabbai shi yana jariri an kawo shi gaban annabi saboda iyayensa salihai ne sahabbai ne sun kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi kuma zamanin bani umayya yana daga cikin malamai na kirki yana cikin sahabbai ne na ƙarshe wanda ke annabi ya gan shi shi ba ta kuma mun annabi ba saboda mutum yana yaro karami yanzu mutum da aka yi ta kafin ya kai ɗan shekara hudu da ke iya ta mutumin da ya gani to sai ta irin mutum yana cikin shi jami'in bani umayya akwai halifan su wanda ke yayi suna wanda ana ce da shi abdulmalik bin maryama wannan halifa ne na bani umayya kuma ya suna kuma ya ne to yana da 'ya'ya guda kuɗi 'ya'yansa guda kuɗi ne duka sun yi taka a cikin bani umayya وانا بقاعد عايز اتكلم في وليد بن عبد الملك وانا بقاعد عايز اتكلم في وليد بن عبد الملك وانا بقاعد عايز اتكلم في هشام بن عبد الملك بس ما ااا آه، بشهدني شوف اكيد اعرف آه، آه، ان اكون وليد بن عبد الملك وليد بن عبد الملك الناس سلمان بن عبد الملك وليد بن عبد الملك الناس في يسوع يور سعير بن مسجد شوفوا عبد الملك ده كان في هذه البلاد حتى ما كنت مسؤول انت عليها ما كنت مسؤول انت عليها har yanzu da kanka ya gina baban gida mai ya ba baban gida a yanzu don su masu halittantaka din suna yanke hannun ɓarawo Na wa ba tsari da zai da tsari zai zai don mutum yanke masa ba don demokuraɗiyya irin da demokuraɗiyya ɗaya ba ce demokuraɗiyya ta haƙƙi ta aiki ne ko an kama jami a tabbatar masa laifi ina ga an gane to sai a yanke hannu in ya yi gina sai a jefe shi ina ga an gane ana tafi da constitution din shi da qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko dole wannan din tawa an gani kuma sannan kasa da a gargashin ta da Syria tana gargashin shi Egypt tana gargashin shi Iraq tana gargashin shi Iran tana gargashin shi ne kuma Hijaz duk tana gargashin shi duk wannan kasa ɗaya ne ya yake duba kansu duk kana shi ne wannan kaga jabar ka ne irin ta jawa da ana amma duk tana gargashin nan Abdul Malik bin Marwan din to dan sa da ya fito yake yana son sa'id bin musayyib yana son yar sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib yake bigan aura muku ata ba dan abin da kuke ci haram ne ta ba za ta ci haram ba kuke bigan aura muku ba amma yau ita gina nan aure ta ce yana da mota ta ce yana da gida wallahi haka ake yi ne sana'ar sa yanzu abin da ake duba ake nan in dai wani sana'a ka naka je ka nemo ka zo ku ci abinci ne ba za a baka yar ba sai a duba wani irin gida ne ke da shi mu abin da ake buga kenan an zarme an yi magana ta musulunci a ce yitan yanzu an zarme duk inda kuma mun a ɗora kayan bada a ɗora kayan ɗuwa a ɗora kayan menene nan yana duk sun zarme sun daga sun bar hanya ita ce ita ce jari sai ta kullum ƴar su ɗin take ganin tsirin ya gidan miji in kun lura ba ta da alfarma wa idan mijin da zalunci su ne dawa tsakaninsu ba zaman lafiya don ne don ya san ba an aura maka bane an sai da maka ne kuma a gane gani da sa'ir bin musayyib yake da zai aura masa da zai aure da ƴarsa ya irin wannan gidan ba saboda wannan magana da aka kama sa ka jefa sa kurkuku aka masa bulala aka sa shi a kurkuku aka masa bulala sa'ir bin musayyib kuma suna hakan suna jin tsoro don suna kamfen suna ce da mu'umai su daina don ana siyasa ana kamfen kuma da ake suna a aure da yarta ibn musayyib wa dan kadan yana da mai safa kan farin tanti da ayyukan jama'a to suna kan annabi sallallahu alaihi sallam. in kuna duba littattafan tarihi kamar ibn hisham na tura na na dabari in kuna karanta za ku kaji wannan kuma in kun duba wannan littafin wanda ke yi rubuta tarihin kulafa wanda ke yi rubuta duk akwai wannan magana to ne ne zai faru sai aka saki ilmi ne sai aka yi e aka aka bashi to sai mu ya kun da za a mata masa kan annabi ya kan abin da zai to akwai cikin almajiransa mutum ɗaya wanda ke matarsa ta rasu matarsa ta rasu shi da mutum wanda karatu sai ce wannan wace masu fita da sukan ta yi aure ne ki gani ba wani ba sai ce to ka dai san ya ta ka ga wancan wancan nan sharifiya ce ma'ana tana da daraja in dan ce tana da kyau ka dai na tallata masa iska in dan ce tana da kyau kuma darajar ta ya kai da hadisa ma yana kai aure ma iska kuma na tabbatar da ya ta tana da imani don ta san ko ne musulunci to da aka za a samu wannan dinar a gidan sai za a samu ka rubu dinar sai ka rubu dinar ta kai shaida na aura maka shi ke sai ka ka sauran almajirai shi kan sai ka tafi shi ya dauka nan gaba za a yi wani abu a ran nan din da daddare sai ta sai ki ne ke mai matarsa yake kai ki mata kallon zan tafi gidan mijinta Ba ta za ki aiki wani mijin ta shi ne yani kace alhamdulillah ta yi da ta samu imani ta ji mutum da kullum yana zuwa makaranta yana tafiya yana sallah lokacin da cikin jama'a ta yi da ta samu imani yanzu uwar suka yi tunan muke ke daɗi shi ke sai ta ce yi mijin ba uwa ce talaka ba ba guda ce talaka ba ba mutane ne ce talaka ba sai dai tambaya sai sai da kai ta gama ita ta zo shi ke yana gaba ɗauki ɗan tana dinki sai dai kan daga ƙofar ko ta ce mutum na ce to su tuna mutum sai ce ni ne nake tafi da matarka shi ke da kira suna kasa na kawo ta. Kaga ba ta ne a ciki, da kike da shi ai ne kike da ka ɗora aure. To saboda haka in dai ana magana auren mu irin mai yanzu ɗin fitina ta shige ta ta fitar da cikin sifar auren musulunci wanda za ka gane haka da safi jama'a in an taru an ɗaura aure ba yadda za a yi sai akwai mata a gefe salatin annabi da goma jama'a an yi salatin annabi ya an an ɗaura aure tsakanin yaro da yaro an gama da annabi yanzu ne za a koyi salatin annabi daga gurin sai ka mata sun cilla buɗa a gefen har ma kuma za a da buga ƙarfe kwanan kwanan kwanan kwanan ne wannan ɗan ta da ƙarfe a gurin kwanan kwanan kwanan kwanan kwanan ne ne wannan ɗan mustahabbi ne ko sunna ne ko ne waye Allahu akbar ka gani ka ga babu an koya, shi kenan kuna tashi kuna salatin annabi za a kawo wata a jeta a gurin mata da maza su zo su tare suna karawa tare an wata shi ya yana mai jin daɗi yana da wani abu ne sai za a bukin hotel da shi da amuriyar tashi da sauran abin nan yanzu za a ji a yi da kiristanci ko wannan mutane da ku da imanin ku da addinin ku gina turmi kun zauna kun yi salatin annabi goma kun gama za su zo su shi nasu na armanci a tafi sun yaye. Sun yaye, su yaye su nasu da kan nasu za a tafi a sai ga amarya ya kama hannun an ta kama hannun an ga haka suka shi gori ya ke abin nan kuma a nan da za a yanka kek kuma za a zo da kek da kuma a hura da baki wani ba kai kek bane a ce da gidan ki ne to yau aure ne da babu wannan in ka ga aure da babu wannan a ce da a ƙauye a ƙauye ba wannan a ciki ko kuma karamin mutum wanda ba shi da jari a hannunsa amma wallahi akwai a zuciyarsa sai ina ma da shi ne yake wannan din kuma sun shigo mini ta inda tsammani ba sai ce ya tashi tashi da imani kuma sai abin da ta abin nan ana ana ta cewa akwai kirgin malam ya ta ban saboda Allah ya kai yaron yana haɗuwar tsaya to ya da kai tarbiya ba tun auren kuma da mun kai ba kuma bata shi da kai sarkin ya fito da baki ɗin Allah ya san arnanci ne Ina musulunci ne fito da baki ɗin Allah ya san musulunci ne amma auren munafurci la ilaha illa wa la ilaha illa kana bayan zalika Ya wala da musulmi wala da arna kai kuma na tsakani tsakani wallahi billah Allah ya san da baki. amin amin to alhamdulillah in ya bi to Allah ta jiki ya tsira to um, wannan dan uwa ne takardar nan ina fitar da saurari malam sosai bayan juma'a din don abin da ya sa kuwa nace da saurari malam sosai ba sai dai malam ya kara mishi bayani nace Allah za ka malam a nan ka ce ran juma'a ka ce idan mutum ya samu yarinya wadda take ba musulma ba iya wadda take musulma kai iyayenta arna ne sai ka je wajen iyayenta arna din su gaya maka sadakin yarinyar ko da kare ko da alade ko da haramun a ciki ka biya kuma tukuna ka zo ka samu wani amarama a ɗaura auren yace to ina haramcin da aka yi mana da su mushe da su giya da su waɗannan abubuwa ɗin yaya ina wannan haramcin eh, ne wani ma mutum da sauraro ne da da sauraro hmm, ta Allah sama fahimta wato abin da nake nufi a nan ɗin ba wai ita musulma iyayen ta suna amma miki magana ba idan ita musulma ce bana authority na musulunci kamar alƙali ko hakimi ko ya ce idan auren wannan dama ita tana musulma ta same ta saboda haka baka da problem a wannan din ta riga ta gama musulunta ne wannan din akan samu mata ne sai ta ce don ina son ka ne zan musulunta ba ana irin wannan ba sai da ke ya shiga tsakanin saurayi da budurwa ba ta musulunta ba amma sai ta ce za ka musulunta don tana son ka to idan kana son ka mutuntar da ita da hakika to ka tabbatar da ka je ka same ta gaba ki daga wajen iyayenta ka ta kawo wa wani problem ɗin kenan wanda ita za ta yi ɗin kai ne za ka je ka yi kaga idan ka aure ta ba tare da kayi wannan abin da sai ta ce ka raba ta da iyayenta a yayin zama tare da kai don ba imani ne yasa take da kai take so ba imani ne ya sa take mutuncin ba kai ke so ko kuma imanin ta yace sun ce kuma da da lakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba ta auri mata daga biyu zuwa uku zuwa hudu bari an mutum ta yadda mata haka a garin in amurkin ta kare da ita mai yi wanda ta dogara da abin da akwai a cikin littafin ta ɗauka sai ko kuma mai samu ne tana ce za ta tsara wata mata sai ta ce mata aka kawo ta sunna haka ba don mu babu a cikin al'adun ta na da an gane ko ita idan ta akan ka ne ba akan addinin ba to saboda haka dan kai maganin kar a ce ka raba ka da iyayenta ne yasa za ka je wannan ɗin ga ƴar ta ce za ka musulunta ne kuka ce za ka je da ita ta ce za ka mutu ne kuma ina son ta zan aure ta ne kuka ce in da mai gaba ka ka bari Ka ka barta ba tilas bane akan ka musulunta da ita sai ka bari amma in ce za ka yi haka nan to kowace tana da ɓace rai ko yana da experience na abubuwa ɗin yana da yawa na sani na gaban alkali na sani na jiyar sa na sani na ji gaban lawan na sani akan irin na abubuwa da da haka ne game da irin da kasar mu ne ya samu kai wannan zancen idan kika ce eh mun yadda ka aure ta amma muna da al'adun mu ka bamu to dan ka cece ta ka fita daga ciki shi ta mutu al'adun na kuma cece ta ka tsina ta ta da muka zancen ina ba ta ta fahimce ni amma da aka wanda riga ta musulunta kan a gobe ne da na matar eh, ga tuna ta fito ta gaya wannan din take wannan shine mu'amalan eh, Muhammad Abba Aziz ɗana ɗin da muke gaya muke. Oh, wanda muke ji karatu yake iya kina wannan. to ko ni kuma na ke kama ni dan na yi mata ganin cewa ba mutum ba don da na ga tarafi ba sai na tuwon ta sai ita da kanta sai ta kalli sai ta ce kana ko dan na ce ina jin karatun ta alhali kuma gama da sai sai ta ce Allahu akbar Allah ta ce eh wata ce to kana ganin na din nan a yanzu haka alhamdulillah allona har ya yake uluhiya kuma a haddace nake tafiya da shi kuma mijina ya karantar da ni kawai idan mun gama a ahadari kuma mun yi nisa ita ce mun haka sai mama ku na da karuwa kuma ce wannan miji na ji Allah ta tabbata alheri ya kike kika tafi da wannan miji da mutum bai taka sai ta ce to ni dai ina gidan wani miji ne ina da kiri ice kuma tsara na tafiya shi kuma yana karatun Allah shi na zo wucewa ko yana ta kallo na sai mutum shi ko yana ta kallo na haka sai ta min da mata ne kyau sai dai Allah ce sai ta ni ta duka Allah kuma ce Allah ce ita ta kana tana ne in tana tana mutum ko dan miji za ka ga ta biya shi sadakin da ya biya ko abin da muka biya wata kuma bata san me yake ba akwai abubuwan da ake biya eh kenan sai muka tafi muna da kotun mu muna shari'ar mu na gargajiya sai muka tafi na je nake da wannan mutumin nake so kuma shi ke zan wannan shi ba wani abu bane ba ke ba ba ta son ba na so zan ba shi kenan na shi kenan ko aka tafi hudu wajen na wannan malami tafi hudu shi kenan wannan yanzu wannan mutum zan ce ya aure in mutum ya kasa aure a wata kenan ta ga sai naira ɗari hudu wata ce ta yi da ita ya gida ta gidan alƙali sai idda na wannan ɗin in musulunta sai idda ya ƙara yadda za ta idda duk aka gama sannan suka da ce ta da kula aka ɗaura aure. Sannan kuma da sai da karanta da yake ce tana da haddar kulubiya. Allah kamar daga kulubiya zuwa na fi yanzu a nan aka ce karanta da gobe ta nan ba. Mutane da za su kowa a nan su suka koya. Wani ne da wannan. To kuma ne za ta muka ce in zai ce ta sai zai cece ta mu yi abin da zai ɗin don bai ta ɗauka ɗin tunda da'awa sun ila ta wal hasana a jibiyaya akwai na action akwai na baki da'awa ta kiya mutum zaga ya a jibiyaya za yi da baki za yi da kuɗi za ka yi da gaɓoɓi za yi da ɗabi'a wani sha'awa. Na an gane kuma. Allah ya sami dace. Amin. To ina fara ɗan gawa ji wannan kuɗin kare da biya da mene na haram din nan ba wai shirya ne mutum sadakin ba a wannan don a kwato ta ne kuma a zo wajen alkali ko wani malami kuma a sake fitar da wani sabon sadaki don a aure ta ba a sadaki ba a sadaki da alade ba a yi da kare ba a yi da biya Allah ya samu dace to a tambayar shi ta biyu sai ce shin Allah ya sa malam menene hukuncin zanen da ake yi wa yaro rai suna a ciki haramun ne yin shi domin akwai in ka duba cikin littafin da ake cewa libanatul qari wani ɗan littafi ƙarni wannan ana ce da shi libanatul qari muktarat ne an zazzaɓi hadisai daga cikin muslim da shi da kuma akwai da wata muslim da wata kuma muslim shi ma muktarat ne daga cikin muslim dukan su a cikin su akwai wannan hadisi yake cewa la'ana Allahu al-yashin wal mustashi ilay Allah ya la'anci mai zane da wanda aka zane muna ga an gane ko to saboda haka jira jirai su ba su da baki da musu iya hanawa ba su da baki da musu hanawa idan ki da aiki a kanki idan bai tsaya miki wannan abinci Allah zai tambaya an hana gani wani da da kanta ta shari'a ya hana don haka kada ku yi ƴaƴanku amma kuka da yanzu ne kun koyo jinin haram kike fitarwa wani jini ne a jikin mutum da ke na halalli haka babu saboda hakan nan balle na kamar yanzu din kan ma bai kamata ba hatta ko da irin askinin da ake yi ke ke sunna ke na ya kamata mutane su guje shi saboda rashin rashin mai da hankali da aska wanda mun da suna ƙona asashen su duka kuma sukan suna da magani da za su je da su kawo magani sai su ƙunshi asakan a ciki askin yin jiri a cikin magani yake ƙunshi kullum ba a haɗa su da kayan asashe to amma yanzu ɗin saboda ƙarancin kula da waɗannan kayayyaki ɗin ya sa ce daga zama yiwa yaro aski saboda dukkan su ya gwamnati sai a barka da zuwa asibiti kuma kai kana neman sunna kuma ka sun da ƙara mutu wannan ma ka gare mu mun ne duk abin da faɗa ne kuma da dalili a kai tukuna dan ya na muka wannan hanya yanzu na abin maka aiki ko suke nan dan kwana uku kai ya kumbura duk kuraje suka fita aka bar mu da gele zuwa asibiti karshen da yaron mutuwa yi to balle kuma daukar yar in ka duba irin farashen da nawa zamu ka duba irin dattin da ke da akwai a ciki da irin yadda shi yake kuma kana ya danna haƙin yaro bibi da yake ko kwana bakwai dole a duniya a ce yana daukar yar wuya a yar da mu nan duk ba a ce musu yar suna nan kuma Babu mu da ba ya tura da ba kai a nan kasar namu zamani ba wannan ba ba saboda haka abu jewa in kun yana kun yi tunani zai ga al'ada ne kai ba addini ba Allah kai amin sai a takarda ta gaba mai ita yana neman dogon bayani ne akar makalla game da shan nono suke akar makalla rannan kayi magana cewa idan mutum ya sha nonon mace to matar ta haramta a gare shi to shin wannan yana ɗan jariri ne in ya sha ta haramta ko kuma in ya gane shekara nawa ko na wata nawa ko na sati nawa ko kuma kurba ɗaya ma yana sa matar ta haramta da kuma ƴaƴan matar ba nan a cikin shekaru ta da goron nono akwai shekaru da Allah ya ɗaure ana ce shekaru ta da goron nono ayyamin raba'a kwanakin shan nono a wannan kwanakin in yaron ya sha nonon mata wannan mata ta zama uwa a wajen shi hakan Qur'ani ya ce a ah, ah, hannuhu wa Talatu na shahara yin ciki da hana shi shan nono duka wata talatin ne matar ta ciki karshen ta har zuwa hana yaron shan nono wata talatin ne a ne shari'a ya hada aƙalla ayyamin hamil karancin kwanakin ciki da mafi yawan kwanakin shayarwa haka haka haka gaya mana don haka ma ya ɗauki idan yaron ya gana wata tara ne a ciki ko aka haife shi sai a kwashe a cikin ayyamin raba'a don a cikin wata talatin an samu tara sai ya nawa sai ya ishirin da ɗaya to ko yaro na iya shanu nono na kwana 21 sai a hana shan nono in wajena shekara ne an samu wata goma sha biyu in ya sha nono na wata goma sha takwas a hana haka ake yi dai sai a tattance wannan din qur'ani yake wal walidati yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a da mutumin da yake so ya bada a cikakke hawlaini kamilaini shekaru biyu cikakku wato watanni da 24 shida kwanakin shan goron nono a cikin talatin mun da ishirin 24 saura nawa saura wata shida wata shida shine akalla ayyamin rada'a to watanni 24 daga haifuwan yaro zuwa kafin ya kai watanni 24 ne to tsinanin mace to wannan matar ta zama uwa a gunshi kuma yar da wannan matar ta haifa ta zama kanwa a gunshi babu aure tsakanin su ina ji an gane ba to haka ne to don haka sai malaman fiqh in kun duba kamar yadda ra'ayin Imam na Malik Shafi'i Hanafi Hanbali wayannan masu karantar da mu wayannan hadisai din sai suka ce za mu ƙara wata biyu akai don fita cikin shakku saboda gurbatar lissafi za a ƙara wata biyu akai da shi imamu na malu ya ce bayan watanni 24 shine shekaru biyu daidai din nan ta mu kara wata biyu wato kamar watanni 26 a cikin wannan iya sha nonon ta zama harama gare shi amma in ba haka ban kai na kake mataka tana da jego shi nan da kai da mataka a cikin daki sai ka tsotsi nonon ta ba ka wani abu ba shari'a bai hana ba wannan kana iya tsotsi nonon ta inda ba kai kamar jego ba sai ka tsotsi abinka ba wani abin nan wannan ba zai sa ta zama uwa ba a gunka ina jin an gane ba ba zai sa ta zama uwa a gunka ba dan ne dan saboda ba kana rayuwa bane akan wannan nonon akwai hadisi akai da aka ce a cikin dukkan rayuwar mutum in da har ya gunsa ta zama uwa sai aka lissafa ko da aka ce gunsa biyar duk uwa kamali ya kawo amma imamu na malik sai ya bar bai kawo wannan hadisi ba a cikin shari'a sai ya koma ga ayyamin raza'a din nan ina fata an gane wannan magana da kuka ji an faɗa an ce babban mutum din nan akwai shi a ciki ya zo a cikin wata malik akwai shi a cikin wata malik an yi magana game da cewa biyar ne babba da kanka ma nono da matar da ka sha nonon ta so biyar matar da ka sha nonon ta so uku matar da ka sha nonon ta koda so ɗaya ne duk akwai hadisi akai to amma imamu na malik bai yi aiki da wa'annan hadisan ba sai ya kawo hadisin da yayi magana game da ayyamin raza'a da shi aiki ku duba cikin wata malik na ba ta an gane ba zai haramta ma ba sai wani takarda mai ita yana tashin Allah da ta malam idan mutum ya saki matar shi sau uku kuma matar ya zanto sun shiga kogin kogin kayi da shi da mijin sai ya zanto har ya sa ta rashin lafiya saboda ta bar 'ya'ya biyu a baya shin Allah da ta malam zai yiwu su yi wani kafara su sake mai da auren ko kuma a cikin musulunci babu wani larura da zai sa larura ta ta dan shafe wannan don ta dan da auren nasu saboda ceton ran ita wannan uwar don haka din ya sa kanta kaman zai juya ya akan ta din sai dai ya juye <laughs> wannan wannan sai kanta ya juye din ba wani kafara da ake yi Allahu akbar wato shi ne iya sa yayi saurin baki ai ba laifin da bane laifin naka ne me yasa yayi saurin baki Allahu akbar dole ne ka saki uku to dole ne ka sake ta to saboda haka in dai ya sake mai da ita ba tare da ta wani aure ba zaman su zina ne kuma wayannan ƴaƴa da suke ganin za su tagayyara din za su tagayyara a nan din in kun je lahira yau bai faru maru min hakiki ne ba za ka ga ka ƴaƴa ba kuma ba za ka tana ƴaƴan naka ba balle ka ce ƴaƴa za su maka wani abu ba abin da ƴaƴa za su maka kuma ita da kanta kuma za ta lalace ta mutu zai ta lalace ta mutu din gara ta mutu a nan din in kun je lahira ba za ta tuna ka ba da aka ce mai furul mar'u din nan wa aka fara ambato wa sahibatihi matar shi din ita za ta fara gudun shi wa ya wanta mala rum ta nan wa banihi za ka mai la eh, wanta baba ne shi ma ta nan kowa ta kansa yake yi saboda haka gare ya tsare addinin sa yana da imani inda yana da imani gare ya tsare addinin sa addinin sa ya haramta maka hatta san ka zauja magaira sai ta aure wani miji da ba shi ba na ce hada su can tukunna kana in zai aure ta kuma ya aure ta to abin da muka faɗa daidai Allah ya mu ladan da dukkan mu abin da muka faɗa da kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai jama'a masu roƙon du'a'i kada mu da su duka bukatun mu na alkhairi Allah ya mana mu karanta Fatiha kafa ɗaya da salatin Annabi goma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim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 اللهم إنا نسألك الهدى ونعوذ بك من الضلال اللهم لا تدع فينا يا رب العالمين من حاجة إلا قضيت ولا من أسر إلا يسرت إنك أنت السميع العليم الحمد لله muna roƙon talaki da nasi Allah ya kare mu dukkan kuma Allah ya kare masoyan mu kuma Allah ya kare addinin musulunci Allah ya biya yadda musulunci a cikin wannan ƙasa mutanen da ke nufin musulmi da sharri ko kuma suke nufin islama da sharri Allah in da martani a maimakon musulmi da musulama Allah ya kafa musulunci a cikin wannan kasa ta zauna da gindinta mutanen da su san musulunci ba Allah ya su sani waɗanda kuma suka sani Allah ya su yi aiki da abin da suka sani Allah ya da islama bismillah samiul alim ala Allah tawakkal mu'minin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك إنك أنت السميع العليم يا من إذا ذكر في حالة يذكر العبد في العرش اللهم أذكرنا في عرشك يا رب العالمين يا من إذا ذكر في ملائكة يذكر العبد في ملائكة اللهم ذكرنا في ملائكتك المقربين يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك من كل شر أنت عبد من أتاك اللهم ادخلنا مع عبادك الصالحين في جنتك الفردوس يا رب العالمين اللهم توفنا المسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا